shekara ta dubu biyu da ishirin da shida wannan ne karatunmu na hamsin da ɗaya a cikin tasirin ayoyin suratul tauba Allah madaukin sarki yana kan mana bayanai da fallasa game da aƙida da ɗabi'a da mu'amala ta munafukai da irin yadda suke suna wajen cin mutunci da cin zarafi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabban shi to sun yi batanci iri-iri amma da su sun ci bulus da sai Allah maraukin sarki ce ai akwai mummunan tanadi da yi masu amma yan hada na shara to tanadin ne Allah madaukin sarki a wannan aya ta 68 ya bayyana mana da cewa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم Allah madaukakin sarki ya ce wa na almunafiqina wal munafiqati wal kuffa. Allah madaukakin sarki yayi alƙawari mummunan alƙawari mummunan tanadi yayi musu mummunan shiri cewa almunafiqina wal munafiqati wal kuffa. da munafikai maza da munafikai mata da kuma kafirai ashe munafikai aji ɗaya suke da kafirai kafirai classmate ɗinsu su ne munafikai duk inda munafiki yake ko kin ganshi a tsawon farko to ajinsa ɗaya da kafirai shi sa Allah maraukin sarki ya yi masu mummunan tanadi iri ɗaya lokacin da suka rika cin mutuncin annabi da yin zagon ƙasa ga addinin Allah su a lissafin su sun ci bulus sai Allah madaukin sarki ce a akwai alƙawari na tafi wa'adallahu bil wa'adan idan Allah madaukin sarki zai yi alƙawari yana yi alƙawari na alkhairi ga salihai muminai mutane kirki da suke imani suka bada aiki na ƙwarai wa wa'ada bisharri wa idan su kuma waɗanda za a yi masa alkawarin narkon azaba wa idi Allah madaukakin sarki yake faɗi gare su to Allah ya masa alkawari Allah ya masa tanadi na nara jahanna, na wutan jahannama sai sun shiga yace khalidina fiha za su zauna dindindin yaslawnaha khalidina hiya hasbuhu in sun shige ta wannan ita ce kaɗai ka san su a lahira wala anahumullah sannan Allah madaukin sarki ya tsine masa albarka Allah'anu a larabci shine albu'udu aiminan rahmatullah Allah ya nisan taso daga rahamar shi ba su ba rahaman Allah madaukin sarki za sun bata da Allah baki daya walahum azabun muqim kuma suna da azaba wacce take tabbatatta sarmada wasibun da'imun kullum za a riga iyayo masa azaba kuma dindindin babu ranar bai azabin yanzu daban na ɗazu daban na anjima daban azaban yau daban ta gobe daban wacce ake musu jiya daban kuma ba iri ɗaya ba sabuntawa za a yi gaba gaba azaban take sakamakon munafinci sakamakon kafirci shi sa yar uwa duk yanda za a yi kakke ɗauki ɗabi'a ɗaya daga cikin ɗabi'un munafikai wallahi ki a duniya ana ambatan bayan Allah na ƙwarai, Allah maraukin sarki na cewa ya ba ta aljanna ana ta taya su murna ana jin daɗi ana ambatan ayyukan mutanen kirki duk wanda ya fuskanci da wannan aiki ana sa ran aljanna zai shiga ke kuma yau kawai sai a ce wai ke na ki alƙawarin wuta ne kuma babu damuwa cikin wannan al'amari kawai don munafunci don ne mutum ba zai imani na kwarai domin ya dace da yardan Allah ba kawai da ne ba zai Allah madaukin sarki ya ba a gaba sai ya ce كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون الله يشك الذين من قبلكم أي كمان دي ولم تتزوك هنكوني منافقين كافرين da aka yi a zamanin annabawan farko kanu a shadda ninkun kowa kuma waɗancan na baya sun mafi buƙarfi har ma tsaho da alfahari suke yi da ce man a shaddu minnal kowa wanda ya mu ƙarfi wanda suke zuwa ta sassaƙa dutse da gidan kwanansu sassaƙa dutse ya shagon sai da kayansu su ke dutse su da shi masana'antarsu wanda suke yin wuraren wasanni stadium stadium iri-iri suna wasanni suna tunƙaho da nuna isa da nuna bajinta da dama da girman halittar da Allah maɗaukin sarki ya masu yasa Allah ce lam yukhlaq mithluha fil bilad Irinsu Allah maɗaukin sarki bai halicci kwatankwasun su a wani birni ba ma tsam amma da suke fito na fito da Allah Allah madaukin sarki bai basu sun numfasa ba ta ce kanu ashadda minkum kowatan ƙarfin tsiya da ƙarfin hali sun mafi ku su ne aka ɗibi wasu daga cikinsu a zamanin ɗaya daga cikin annabawa magabata ya kai su domin su ji dahir su ji maganar Allah kai tsaye sai da suka nutsu tsaf suka ji zance daga wurin Allah ya suka ce ba za mu yi imani da kai ba ya Musa hatta nara jaharata sai Allah ya fito an yi gaba da gaba in ce iya eh, kai ne Allah ya eh, kai ka ko shi ne farkon Allah ka yi eh, to shi ke suna faɗin wannan sai Allah madaukin sarki an fiye masa tsawa aka watso masu wuta suka mutu annabi musa ya ce allah a yi haka na zaɓo dattawa mafiya hankali da lissafi da cikin al'umman da na baro a baya don su shiga abin da na zo da shi gaskiya ne daga wurinka kuma na zo ka hallaka su ni in koma wajen mutane in ce masu ya Allah ya Allah maɗaukin sarki ƙara rayar da su kawai amma da suka koma su ɗin ma sai su ƙara bijire ma Allah madaukaki wa aksara amwalan wa auladan sun fi ku yawan kuɗi da 'ya'ya domin a cikinsa ake ƙaruna a cikinsa ake fir'auna shi kan shi fir'auna wani attajiri ne mai kuɗi domin annabi musa ya ce rabbi kada a ce ta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya ka bashi mulki ka bashi dukiya ka ba su fasaha na iya zayyanawa da tsara abubuwa ba abin da baya yi ya Allah ka shafe ta mulkinka an shi lafiya da damar da ka ba su Allah ka mutsike shi mun gano wannan da sai ku mm. addu'a ne Allah ya ragar da shi kun ga dai irin dukiyar da Allah madaukin sarki ba ƙaruna dukiya aka ba shi mai yawan gaske yar abin da ya ga dama da ita malamai suke mashi wa'azi a kan wannan dukiyar ni'ima ce daga cikin ni'imar Allah sun mana tus'alun da yau ma'izin alin na'im din ni'imar da Allah ya mabawa da ranar ingilanci da za a tsare shi ya amma bincike a kanta ba wa'azin da bayan tsaro na ba wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah ku nemi gidan lahira da wannan daman da Allah ya baka wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta jin daɗi na duniya eh ke gida ke mota ke tsara ke aure ke kaza ke kaza duka yi amma ka gina addini ka taimaka mutane ka kula da dangi ka ga abin da ya kamata wa ahsin ka kyautata kama ahsanallahu ilaika kamar da ke ma Allah ya kyautata maka da yi numfasa ya shaƙi iskan duniya ya hura ya ce ina ma'oki tuhu ala ilmin inji wannan dukiya da ta gana same ta kana ne ƙwarewa ta ce a kasuwa ba wai al'amari ne kawai da ka ba ai fita ne ba kwanciya ne ba ai gumi ta ce Allah ya fushi da shi mutane a gari har guri suke yi ma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu kwatankwacin abin da ya ba na? da Allah ya ce fa na bihi wa bidari hil arda fa asbaha hallazi ta manna makano hubil amsi su wadancan da ke gorin ina da sun samu kudi irin nashi ta su garga gorin yau da mun zama daga ciki da mun shiga hukumin lalacewa kaga Allah madaukin sarki ya ba su ƙarfi ya ba su ne kuɗi ya ba su ne ta'ya shi wani arziki Allah ya ba ki lafiya Allah ya ba ki abin da za ki fi za ki fitara Allah ya ba ki ƴaƴa na ƙwarai kina ganin amma sai ga Allah madaukin sarki ya mutum wannan baiwan a rayuwa sai kuma yana raina cewa shi ba abin da aka yi mishi mara lafiya ana lissafin ƙarfi da shi gare shi ba da samun ƙarfi ga mara lafiya wanda jikin ya yi rauni sau da rashin lafiya an gano wannan da kyau ku fastamta obi khala'ihim ya su daga daɗi da rabon da allah maɗaukin sarki ya ba su suka jingine addini kawai sharholiyarsu suke yi ba a da ya ne su da jin allah a je biki a je kalon kowa a je abubuwa na shantakewa da zuwa bakin teku ana shakatawa fastamta'atu kuma na yau cin da kun bijire an maku wa'azi kun ki an maku gargadi kun ki to kuma ku ji daɗi bi khalaqikum da naku daman da aka baku kamar samta allazina min qablikum bi khalaqihim kamar yanda 'yan uwanku munafikai da kafirai suka ji daɗi da nasu rabon da suka gabace ku wa kalla zai khadu kuma ku kutsa ku yi rashin mutunci ku yi tsiwa ku yi tsagiranci irin nasu sai Allah ce ula'ika habitat a'maluhum fid duniya wani akhirah masu irin wannan ɗabi'a su ne wanda Allah maɗaukin sarki ya tankaɗar da ayyukan da suka yi duniya da lahira Allah ya baje ya taka gefen faranto ne zai faru abinda ke ciki biya hankali ko za ka Allah maɗaukin sarki ya lalata وقدمنا إلى ما عملوا من عمل a هباء منثورا أولئك هم الخاسرون الله ملكين سلكيشي وأن متعني بل سوني خساره سوني تأبو an gano wannan da ke ku to kar ku manta da yadda tsarin ayin take yace kallazina min qablikum ay wa'ada Allahu al-kuffara nar jahannam Allah ya yi alkawarin wutan jahannama ga kafirai mun gano wannan da kyau ko kama wa'adan lazina min qablihim kamar yadda kafiran da suka zo kafin kafiran wannan al'umma su ma Allah madaukakin sarki masa alkawarin wuta Mun gano wannan da kyau ko kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa aulada sun fi ku kudi sun fi ku ƴaƴa sun fi ku ƙarfi kun gano wani wannan da kyau ko suna alfari da ƙarfi arna na hannu olo ƙowata wa olo ba a sun wa fari da ƙarfi ta da dukiya kanu a shadda ninkun ƙowata sun ji ku ƙarfi fallan ya ta hayya alahun wala amkanahum rafa azabar lahi azza wa Allah bai basu dama na tsetun kuɗi mu kansu wannan ba kafirai a zamanin annabi fa zuwa suke gaban annabi saboda bala'in ƙarfi kato sai ɗauko ƙashi ko sai kama sai fasa shi rarraba watsa sai katon da ya je tuɓa riga ya ta da ƙarfi a gaban manzan Allah ya ce ai an ce mala'iku ma alna ashaban nari illa mala'ika ma alna idatuhum illa aka ce sai ƙasa ashar ne ko ya ce to a nan zai shaƙe guda goma nan ya shaƙo guda tara ya tattaro ƙarfi guda goma ya matse su ya matse guda tara ya ce su kwace su sata ya ce aka za mu matse waɗannan mala'ikun duk ɗan uwanmu da aka jefa a wasu mace su fito wani kuma ya miƙe ya ce ko a lahira mu ne manya don da otayin da malam da walada za a ba mu dukiyanmu da ƴaƴanmu Allah ce atsala al-gaiba amit takhada inda rahmani rahman ahada ya leka gaibi ne ko alƙawarin ne suke da Allah suna wani alfada yace zarni wa man khalaqtu wahida waj'altu lahu malan mamduda an ba shi dukiya mai haɓaka wa banina shuhura kun ji magana yaya ko kun ji magana kuɗi ko ma mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azitini kalla innahu kana li ayatina amina duk mutumin da ake mai wa'azi baya ji duk mutumin da yake fito na fito da malamai duk mutumin da yake yin abin da ya so ya ga dama na rantsi muku da Allah ba zai taba arziki ko yayi sai Allah ya lalata in gogon shi Allah ya bar mai arzikin to ta lalana mai kamar Allah wallahi rabar lahira yake ci an gaggauta mai rabar shi kun gano mai da koko in ce a jilla na tsitsana mai abla ya mala hisa an gaggauta masa rabar shi Allah ya bashi 'ya'ya yana alfahari da 'ya'yan yana rashin mutunci Allah ya bashi dukiya yana alfahari da ita yana rashin mutunci Allah ya bashi fasaha yana alfahari da wannan yana sukan addinin Allah Allah ya bashi komi sa Allah madaukin sarki ce zarni ka bani tarbi da ni liman khalaqtu wasida ga wanda na halice ni kaɗai. ni ne shi fa waja'altu lahu Malam mamduda na bashi dukiya yana da ƙarfin jali dukiyar ƙara haɓaka take yi wa na shuhuda muka bashi ƴaƴa suna tare da shi wa mahattu lahutan hida muka shimfiɗa mai duk abin da yake nema a duniya sun mai ya tsuma wa an arzi kuma kullum nema yake wani ƙara mashi Suna ce kalla ba za mu yi ba innahu li ayatina innahu kana li ayatina alida ya kasance na kangare mu azumi sauhuquhu sa'uda Allah shi za mu riƙa sa cikin bala'i daga wannan sai wancan daga wancan sai wannan innahu fakkara wa qaddar sai shi ne aka zaka ce me zaka ce game da annabi da alqur'ani da tayyibin fakutila fa qaddar Allah ce na tsini ne albarka irin nazarin cin mutuncin da yi ma annabi sun makutila kaifa qaddar summa me summa me summa me sai ce mi faƙala in haza illa in haza illa sai ce mi ta uslihi saka wannan kafiri ya taka leda amma shi ma an taka mashi ta uslihi wa ma la tubqi wala lawatun me alaiha suka da ƙarfafa da za su shaƙi jima kuna fahimtar wannan da kyau shi sa masu kuɗi suna alfahari da dukiya ta ƙirin Allah za mu da ku Allah ba mu labari waje-waje an gane da masu kuɗi mutum ya gana da kuɗi sai ga yadda ka san shi fa'ar Allah ne za mu da ku hmm. ara aikin da zini ينهى عبدا ذاك اللي أرأيتني أو مي أرأيتني ألمني خلاني ذاك دول أبو قريب كيسيس أنا دام Allah ka tsare mana imani shi yasa sai ke cewa wa fi sahih عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتتبعن سنن من قبلكم شجرا بشجر annabi ce haka za ku bi take-taken al'ummomin da suka zo kafin ku tako bayan tara yin da Allah ce sun ji daɗi da daman da aka basu. su ku ba ji da naku amma ƙarshen alewa an fahimta haka zira'i da zira'i za ku bi su hatta lau dakhalu juhra dubbin da da Ya ce wallahi da za su shiga ramin damu don banna wallahi jikin kun je kun shiga qalu ya ta yana zan Allah al yahud wani nasara mu ne za mu take take da dabi'an yahuda da nasara annabi yace fa man in ba su ba suwa abin da suke na rashin shirki sai an samu mutanen mutum suna yi yanzu gaskiyar manzan Allah da alkur'ani bai shabaka ba ba ku gani yadda mutanen mu yau da suke sha'awa al'adu da ɗabi'u na suwa sai huda wannan suke sha'awa wannan su irin nasu takalmin su iri ɗaya riga irin nasu aski iri ɗaya sa sarƙa da sa zabba da sa waye in ka duba sai ganin wani bayan hude ne fajiri a can yammacin duniya magana iri ɗaya tafiya iri ɗaya abinda suke sha'awa iri ɗaya ya sa almar'u ma'aman a habba mutum na tare da wanda yake so almar'u ala dini khalilihi wallahi mutum yana kan tsarin rayuwar wanda ya rike ne hannun biyu ta sai falyan zur a hadukun man yukhalil wallahi kowa ya duba da wazi abota ko kawace kuma yan ɗabi'u za ku rika ƙila na su wanda ya san da yi yake shi yake ɗauko ɗabi'un waɗannan mutane ke sha'awa mu tufafi irin nasu ko sha'awar mu gwada a jikin mu ba ma yi saboda Allah ne shaida ba ma san ba ma tare da su muna tare da wanda yake tare da ma'aiki don ma kar Allah madaukin sarki mana lissafi iri ɗaya da su an gano wannan da kyau ko sai za ka ce fastan ta'o bi khalaqihim ay intafi'u bi nasibihim min ad-din kama fa'ala allazina min qablihim wa khuttum خروج من الغيبة إلى الخطاب كالذي خابوا في الله يشاء أولئك حدثت irin waɗannan ne muka ɓata a maluhun ayyukansu fi duniya wal akhira in ma suna da wani abu mai kyau Allah ya ɓata ko malamai ne suka lalace suka ɗauko da biyu irin na yahudawa da nasara duk aikin da suke yi mai kyau sai Allah ya bata shi da su ake kowa ya zama mutumin kirki kowa ya zama wanda zai tsaye wajen tabbatar da addinin Allah kan yadda Allah ya so ba son zuciya ba ra'ayi ba kaza an addinin shi zaka faɗa mutane wanda ya kifa Allah ce ulaika humul khasirun waɗannan sune ne khasararrun bayi duk wanda ya miƙe kafa ya fesa rashin mutunci a addini wallahi ya yi asarar duniya da lahira ya zo duniya gantali Allah ka raba mu da gantali aya ta gaba sai ce ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفقات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah ce alam ni atihim naba'ul ladina min qablihim su waɗannan mutanen da aka zo musu da saƙon nan daga wurin Allah wai labarin waɗanda suka gabace su bai zo musu bane alam yasma'u ihlakuna al-kuffar min qabl hallaka kafirai da muka yi kafin su wato ba su da labari ko qaumin nuhin mutanen annabi nuhu sun kan gari sun fesa rashin mutunci ma'ish wa adin haka adawa mutanen annabi hudu wa samudi da samudawa mutanen annabi salihu wa ƙaumi ibrahim haka mutanen annabi ibrahim ma sun yi wannan aikin da suka yi don gano wannan da kyau ku suwaye ƙaumi ibrahim shi ne sarki na marur bin kan'an shi ma na marur ya yi rashin mutunci annabi ibrahim ya je mai wa'az yi wa'azi yi wa'az yi wa'az ya ce kai waye ko ka wannan saƙon sai ce rabbiyar da zai yi huye wa yi mai ubangiji na shi ne wannan da yake rayawa yake kashe sai ce ana huye? ma'umid ni ina wannan malaman da suka ce sai kira mutum biyu da kashe ɗaya ya sallama ɗaya ya ce kun gani na ya kashe suka ce eh yalla zai ga kashe eh yalla zai kara mutum da abin ya koma drama ce abin ya koma irin na zirki da sai annabi ibrahim ya masa amfani da hankali irin na mai ilimi mai aiki da wahayi yace fa inna Allah ya ati bi shamsi min al Allah shine wanda yake zuwa da rana da gabashin duniya kullum garin Allah ya waye ba kuna ganin rana na fitowa a gabas ba wannan Allah da ke fito da ita shi ya aiko mu aka yi sa'a dama hankalin lamuru bai wajen ba bai taɓa cewa shi ke fito da rana ba yau aka ji a bakin annabi ibrahim shi ke fito da rana daga gabas kuma ta faɗi yamma yalla sa fa'ati biha ha minal magribi kai gobe da ka fito daga yamma abu da zai safar nan take kafin ya dimo ce fara zai zai ya rashin mutunci iri iri dama annabi ibrahim ya daɗe yana masu wa'azi akan su daina bautan kafin ki. kuma sarkin garin shi ne na marut an yi an yi yaƙi haba malam shi ne ranar sun tafi filin idin irin nan mushrikai za a je bikin tsaki aka bar tsakin gunki an tara abinci da kayan shaye-shaye da tarɗe-tarɗe abubuwa iri-iri sun tafi an kama hanya da annabi bayan za a fanazara nazaratan sun nujumi a ƙala ya kalli taurari ya shuru na ya ta jalli kai fana'i ne ce mai da lafiya ta ce ne mutum ya shiga babban halara ce sai suka wuce shi kuma sai komo gida ashe ya tanji gatarin shi ne kaifi aji a ɗaki suna tafiya sai ɗauko sai ya shiga ɗakin gumaka ga manya ga ƙanana ga matsafaita ga na kan tebur ga wanda suke ƙi ga wanda aka karatu. ya ce to ala ta kulon ku ci mana bismillah ku fara ci kafin su dawo kuma ka kasa sai shiru ka san manya ba su rashin kunya ba su suna magana su su shiru faraga ne alaihim zarban bin yamin ai sai ɗauko gatarin shi ya riƙe da hannun ne ya ci gaba da tsarinsu ashe da me ake aiki da hannun ne wala ta hukuhu biyan ne ka izan da sabon mulki duk wanda take da ɗa da ke ƙoƙarin koya mai rubutu da dama inda gina ƙoƙari ya zama bahau kuma an bari ya girma a haka da sai mu ci Allah ya kiyaye da ya gama sai rataye gatarin a kafaɗan babban gunkin sai da fiyan shi gidansa da ka gama aka dawo aka zo aka ga ya kacce-kacce da gumaka ya tuttun kuɗi wasu ya sassari wasu ya hankali wasu suka ce man fa'ala haza bi hatina waye wannan mugun aiki ga abun bautan mu ko ma waye a garin nan wallahi innahu la min adh-dhalimin wallahi mugun mutum haba wannan rashin mutunci da ne kama ai yan zaman dandali sai suka ce sami ina fata a ce a zamanin su akwai munafikai sami ina fata yaskuruhum mun bi wani matashi yana aida fasu yi ƙalo na ho ibrahim ibrahim ta kira shi nemo shi akwai labari a hannun shi nan da nan sarki ya sa aka ja kira annabi ibrahim Yana zuwa sai ce an ta fa'alta haza bi alihatina ya ibrahim yanzu ibrahim sai ne kai wannan mugun aiki da abin bautanmu ƙala bal abin da ce a'a ba yake bal fa'alahu kabiruhum hada ni ni babban nan nasu ne ba shi ba shi nan daga kari ba nan daga kari fas'aluhu a wanda ka kafa shi aka tara wanda kuma hannu kutan yesu za su gaya muku ba ni bane shi ajiye zuba sai na koya musu karatu tauhidi fas'aluhu kutan tambaye in kanu yadda ko in fa suna magana za su gaya muku wannan za su gaya muku nan da nan sai aka ce to ya ɓallo mana aiki eh, eh, eh, nan da nan sai aka kira mutum ɗin gaugawa sun maraja wa ala an kusurin a ƙalu innakum antum mu. ko lokacin da kira shi wa za a tarbe shi in kyauta mana ba da san da aka ce shi ko mu je mu sa yaran musulmai rashin mutunci sai ga shi yana wurin mai kunya ta mu da zuga dawo sai da suka sun kuyar da kai ba a yi haɗa ido da shi da ƙada alinta ai ka san waɗanda ba ba sa magana sai ce a fata abu nuna min dunin lillahi yanzu kuna bauta ma wani Allah da zai iya amfani da su zai mu kai na lakum manyan banza Allah ya tsine muku albarka kun gano wannan yanzu in mutum ya ɓatar da mutane babu laifi a cikin uffin lakum kenan da muka annabi ibrahim ya kalli sabbin gida ya ce uffil lakum wali ma ne min dunillahi afala ta ku ba ku da hankali ne ba ku ina ne ku kusa ya sai suna faɗa sun ga ana ran Allah ku alu harriquhu yace a kama shi a dore shi a dakar sai a kona shi ana ta hayaniya ka san gayyan annaba ba su nutsuwa harriquhu wa suru alihatakum in kuntum fa'ilin wallaha da kuma daki a kan shi wa aradu bihi kaidan suka nufi mugun abu gare shi ne mugun abu shi ne aka kunna wuta rami aka haɗa ƙasuwa kuma masallacin aka dinga zuba manyan busassun itatuwa kuma mutum da ya zaƙo wani malaman tarihi suka ce ba dabban da ba ta yi alhidin abin da za a yi ma ibrahim ba ya tsaka Lakin ta yake da shi ƙara horo wutan ma yake ta tashi yasa manzan Allah yake mata hukuncin kisa in kina bacci tsaka ta hura idonki to sai Allah zai zuba ci idon in ta fada cikin ruwa ko abinci aka ci wannan kuma sai ya zama tafiyan tafiyan mutum ko ya daɗe cikin bala'in jinya bisa duk inda ganta kashe ta tola gani. daga gama aka sanya shi a majaujawa aka cillara shi wa aradu bihi kaidan faja'alnahum al-akhsar me tabe wanda Allah ya sanya su kafin ya kai Allah ya ce ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim ke wuta ki zama mai sanyin aminci ga annabi ibrahim wani sanyi ne na aminci ku ce min eh sai annabi ibrahim ne ya fara shan ac a duniya A shaidu wanda ya wani iya condition na mota na gida na kaza a Qur'ani ya koya coffee Rai ya kamata a kama su a gabatar da su su biya biya mun gano wani da ke ku wannan ne sarkin na marut an gano wani mutane a annabu nuhu su ma sun yi irin wannan kangara ba wa'azin da bai masu da sai kamar yadda mutanen maka annabu ba wa'azin da bai masu da sai sai da shekar hamsin zama yana wa ya ce in ni da auta kaumi lelan wani hara ya ce shi har tsakar dare wa'azi yake rana tsaka sai kafa wa'azi ya bi su gida a keɓe yi masa a kasuwa a bayyane ya ce laifin da kuke a baya Allah zai yafi wa ƙultu santiru rabbakum innahu hana gafara yursilu sama alaikum ne da rara wa yamdirkum bi amwalin ba abin da bai faɗi ƙarshe ma sai ga suna ƙoƙarin shirya su ɓatar da ɗan tsirarin da suke imani da shi yace rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin innaka in tazarhum fa yadillu ibadaka وما يلد إلا حاجلا كفارا ولا يلد إلا كافرا إلا فاجرا kafa aiki Allah kakkabar kowane matsayi a cikin su nan gaba ma wanda suke haihuwa mun ga yaran sun fi zama tsagewa Allah sai ce wasna ilfulka bi a'yuni wa wahayi to je ka kera jirgin ruwa su annabawa ba su ma Allah jayayya me ya ce kera sai ka kera jirgin ruwa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi mai sakhiru min in manyan gari suka zo yan iskin gari sai a fara mai ɗan kira ba na irin wannan ba suna mai ilgilanci to ruhu ga tuntun wannan ka kama har zan aure da yana da fita mata kayan ɗan wanda yana sa ma wannan kada in ka gama da wannan za zuwa ba ke kun gano wannan ala in tasfaru min na fa inna nasfaru minkum kuma tasfaru in dai izgilanci ne ko akwai ranar da za mu mai da biki mana izgilanci mu ma za mu rama ƙarshe malaman tarihi suka ce sai suka mai da jirgin ruwan annabi nuhu wajen zuba shara aka yi ta mai rashin mutunci abubuwan da ake ma malamai a yau a rika tozarta su da duk abin da suke ko asali ya samu fa gano wannan la asali ya samu ko suka mai da wajen wajen zuba shara? aka ta rashin mutunci ran nan aka ce wanda daga cikinsu ya zo ya hau ana zai zuba sharan kawai sai sulmi ya ciki ashe kafin lokacin Allah ya jarraci mutanen garin kowa da kwarkwata kowa da karzuwa kowa da kirci sosa gaye sarki sarkin gari ma yana sosa gaye ana ta sosai sosai yana fadawa cikin wannan ruwan kwatamin kwatan wala kawai sai warki a'a da jama'a na warke wallahi na warke ha ba tun daga nesa ake yin shufa ana ta fadawa sarki zuyi wanka hakimai suka tsaro daga kai masu unguwanni fadawa dogarai ko aka ma kwashi aka rika wankewa ana tsada ruwan ana zuwa ɗaki ana ajiye sai da suka wanke mai jirgin ruwan shi ta Allah bai barin mutum ba aiki yasa an baka yi na masallaci ba sai ke sharar kasuwa yi masu wa'azi suka ƙi lokacin da za a hallaka su da ya yi sai allah maɗaukakin sarki ya ce in ka ji labarin mace tana soya waina tsakiyar tandan ya kallarar da ruwa daga sama su ka mace da namiji na akuya kasa, sa ya za ki zaki yiwa ko a zuba komi duk dabbobi mabiyan ga kowa ya hau illam ra'ataka amma banda matan. domin ta tsoka na Allah shi yasa in naga Allah madaukin sarki ma wata baiwa wani malami zai aure ta murna nake so a lokaci ɗaya kuma sai ta baƙin ciki in ta haƙura da ɗabi'un malamai da matsalolin da'awa ta daure in aikinta bai kai a lahira ba Allah zai cika mata da nashi zauna aljanna iyayenta da 'yan uwanta Allah duk zai saka su a cikin wannan wajen domin kar ta shiga damuwa iyayen da suna cikin matsala ina ce wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa zurriyatihim haka duk za su yi aljanna wal da kuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabatu haka za su dinga musu an gano wannan da ku a lokaci ɗaya kuma ina taya ta alheri in ta kasa riƙawa ta cutar ta yi abubuwa na asha ta kasa tsare sirri ta shiga matsala na ƙarshe kaji da annabu lut da annabu nuh haka Allah madaukakin sarki ya faɗi manyan maganganu kan matan matan manzon Allah da suka bi kuma aka hana ma wani ya aure su bayan rasuwan annabi Allah ya ce matan shi ne duniya da lahira wanda aikin ta bai kai nashi ba an cinci ta da nashi ba su zaka kun ji murnar da yake aka ce ban da ita ana nan haka ya faru annabi na bulogu ya cika mutane a cikin jirgin ruwa tilfulkin mashul jirgin da ya sha lobi Allah ya ce ta hana abuwa ba sama ijma'in sun hana muka buɗe ƙofofin sama da ruwa kamar da bakin ƙwarya ba ku taɓa ganin ruwa da bakin ƙwarya wannan ne ya ce mana kawai ya daɗe yana kawai amma annabi nuhu ne aka yi mutane shi ruwa da bakin ƙwarya shi ne bima'in munhamir an tsayo ruwan ake mafajjarna al'arda nan. ƙasa ma ce ta bude duk wani idon ruwa kawai komo sama falta kalma wa ala amrin tsarkuɗe ruwan sama da na ƙasa suka haɗu a bisa wani al'amari da Allah ya programin ɗin shi haka sai da aka hallaka kowa ta jirage a ayyunina jirgin na tafiya da iya a kan idanun mai ji Allah da za'an mai liman kana kafir yana cikin tafiya can sai an godan shi yace ya bunayyar kan ma'ana ya haba dana zo ka wata har duniya haba an ne haba kan ba ka ke cewa ba zo ka wata har duniya ta da ah, mara kunya ne oshi ta lalata shi gari <laughs> o shi oshi mawaƙi yake shege sai ne sai uwa sai <laughs> uwar shi ne ta lalata shi domin ta ma halaka ta ke kin isa ki ce baban shi ne lalata shi da shiga wuta hmm eh kuma da na sarkin fawa ne eh ko yara sarki ne ya kasa ya ka ce a kira sarkin fawa ya fiya sai fada su ce wannan dan bakar magana wannan dan bakar magana ya zarke ce in yana bakan magana a wani waje ya yi a gaban mu aka da ko kai ma sai ma ni ɗan ku jira shi aka ce nawa ka ce wannan ragon ya ce a ku je faɗa ma ni ne ke ragon sarki in ka je tsaya ce wane ne an su ba da kaza ya ce haɓa sai ka ce tago ma'aiki ya abu gobe ba ce ku ji ku da shi na zai mafi ba ce ku faɗa ga ce in faɗa yanzu na taya kuma an ce gashi gashi gashi gashi gashi an ce a kai da gidan wuta jikakkiya da shi wannan ɗan wufi ya ce ma yaro zo ka hau cikin jirgin ruwa ya ce a'a sa'awi ila jabalin ya asimu ne nuna na kun fafa gani igiyar ruwa ya ce zai je haukan wancan dutsen ya ce a'a na asimu nuna min wallahi ba abin da zai kare ka suna cikin wannan tattaunawa fa hala bainahum al-maut sai igiyar ruwa ko shiga tsakanin su kana min al-mughras duk da aka gama wakila ya ardubu la ima aki wa ya sama akla wa ghidal ma Allah ya tsaye da ruwa wa qudiya al-amr an gama wa tawadni ala al-judi fito da nuhu ya koma daga hannu ya Allah innabni min ah dana ikon Allah ma matan ko lissafin da zai Allah ce kai bai daga cikin iyalinsa innahu amalun min ghayr salih ki karka da cikin jahili kakka tambaye ni abin da baka da ilimi a kan shi sai idan ki gabar danki ya aka to counting nash out shi ne in dai bai jin Allah innahu laysa min ahadika in dai za a ce dan iska bai daga cikin 'ya'yan annabawa sai ma ya kamata ɗan kiɗin iska bai da bikin yayin in ba haka ba kwa zauna tare a lahira to annabi nuhu kenan annabi hot inda sa abin da suke mishi shi ba su mun dogon tarihi samudawa kun sa annabi abin da suke ma shi na basala su waɗannan da tsawa aka hallaka su waɗannan da ne da iska karsaran asiya فخرها عليهم ثباتا فتر القوم فيها صرعى كأنهم أعزاب نخل خاوية فهل ترى لهم من فاتية التي كوغو من سورة وشين يكي باس لابار وأنا متاني mun gano wannan da ke kuwa ashabun madiyana ita da mutanen madiyana ba ismul lil balad alladhi kana fihi shu'aib garin da annabi shu'aibu ne yake zaune ko bi azabi yawmin dhulla an hallaka su da azaban yini na inuwa girgije ya zo ya masa rumfa a sama dama shi girgije ko dai maka rumfan ni'ima ko maka na azaba mutanen annabi musa sanda suka shiga tihi da shiga imuwa an ce shiga shiga birni sun ƙi da zafin rana ya zafin rana annabi musa ya roƙi allah sai allah ya saukar masa da girgije a sama من ظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى aka karɓa saukar musu da girgije suna samun ba'osu zafin rana kuma sai a masu ruwan darɓa abu mai zaƙi su sha juice ga salwa su kama su gasa su suya su daɗi ba sa gona ba sa ba sa komai sai su daɗi shi kafiri da yake kafiri matsiyaci ne haka yake da sai ya musa lan nasbir ala ta'amin wahid mun gaji abinci da gudun ki da kokota ya kawo ce ta miki cikin gaji da miyan kuka kuka ma fita ga gari wallahi fita ga gari wallahi abinci arzikin Allah ne ba a kushewa ni ban cin kaza wanda kike cin ma sai ga gari ana kwana ana tashi din in an kawo ki ce masha Allah Allah ta albarka in kina buƙatar ki in maki bukatar ki shiru da baki annabi baya aibanta abinci so da aibata ma Allah ne ana fahimtar wannan ita to tun da dai ba za ku yi haƙuri da abinci ɗaya ba ka roƙi Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ce to shikenan in dai tun da abin haka ne ba za ku yi ba to ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum yace ku bar birni ku koma koyi abinda kuka roƙa ne za a ba cikin nan da nan abinda suka roƙa aka ba su suka ja mana noman mu na min masin bital ard min baqaniha wa qisaiha wa humiha wa abwe wa masaliha wa adatiha wa masaliha yace wasu abin da suke so a samu su doya da rogo da dankali da makani Allah ce ai haka suka ta cikin to ibi umisar hukuma ƙauye wala kun ma sa'altum wa duribat alaihim zillatu wal maskara yanzu yanzu dankalin hausa zai zama maki matsala yanzu yau sharabanki da cin dankalin turawa ya sharabu duniya da ayyare wadda ta ce muna ganin shi a hanyar kasuwa <laughs> wani wanda suke ta da nan musa ne musulmi ne iska ɗan iska musulmi marasa kunya ina fatan mun gano shi sa lokacin da annabi musa suka haɗu da banzan allah a daren isra'ila da iraji ai shi ne aka samu matsala annabi musa ya san halin mutane an ba manzan allah salloli hamsin ya su zuwa a jaka ya ce me aka ba ka yake sallah hamsin ya ce kai kai koma ba za su iya ba ya ce na zo na da banu isra'ila sallah ɗaya ba su yi aka ce zo masallaci suka ƙi Allah ya ce to kin ga ku zo masallacin ba uwa jiya masallaci shi ya zama masallacin shi a gidan shi duk da haka bayan suke yi waje alubu ta kun ne ibnatu ba kai mutala su da yi haske da sallolin da suka zama biya kalli kwanakin nan na ji a Kano azumin farko an kama mutane da dama su ba su azumi sun sunan su yan iska su ba su azumi wata fa'anan ta san da ba su azumi za ta rufa masa asiri wallahi ranar lahira sai sun haɗu da Allah wallahi Allah sai magani ki kama su je ki kai su wajen in hizba ai masu hukunci shi da kin taimake su kin taimake kanki in kuma kin yi wasu da su idan Allah ga su kun ga yadda Allah ya nasu sai ce wal mutafikati ila yuradu bihi qawmu lut mutafikat an ce su ne mutane annabi lot da anna ardahum in tafakat bihin kasansu ne ake juyin masa da su ai in qalabat qalahu qatada wa qila al mutafikat kullu man uhlika shi duk waɗanda aka halakar amma ya qalu in qalabat alaihim ad-dunya atadhum rusuluhum bil duk waɗannan mutanen fa annabawan sun zo da bayanin dartiyan taryan amma kana Allah ya zima cewa Allah zai sa su a wutan jahannama ita ce alƙawarin da yi musu Allah fa ba zaluntar su ba sun gano nan sai ko da yuhlikuhum hatta yab'ath ilayhim al-anbiya Allah bai zalunce su hanyar hallakarwa ba inda ya aiko masu annabawa walakin kanu anfusuhum yazlimun domin su sun zama masu zaluntar kansu أي ظلموا أنفسهم بعدم القيام بعد قيام الحجة عليهم هل إذا مثل الحجة أم مثل بيان أم مثل شرح أم يريد مدوسة في أن يحل خاص ما تقدر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم الحمد لله ita wannan ayin za mu kwana ambaton mummuni Allah ce mummuni maza da mata to fashin su yana taimaka ma shi yasa in ba mumini ba karke biya abu ki ba wanda ba mumini ba wurin aiki karki saurayi da wanda ba cikakken mumini domin al-mu'minu na al-mu'mina ta ba'abuhum awliya'u ba'd al-munafiquna wal munafiqatu ba'abuhum awliya'u ba'd an gano ba'abuhum min ba'd so dan ne awliya wancan kuma hadin barki na magana raki subhanakallahumma wa bihamdika